صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة المسلمين wanda ke tare da mu a wannan lokaci da sauran lokuta da karatun zai iya kai gare ku muna muku gaisuwar musulunci gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna marikin lahadi uku ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya ashirin da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da daidai mun soma tafsirin ayoyin da suke maganan gazwatul ahzab ko kuma gazwatul khandaq kamar yadda wasu littattafan tarihi suke kiranta wato yakin taron dangi wanda duniyar wancan lokaci ta haɗa kai domin ta murƙushe addinin musulunci wanda ke da helikwata a birnin madina mun ga yadda yahudawa musamman waɗanda suke da cibiya a khaibar suka yi kafa kwamiti suke tattaki zuwa makka suka nemi taimakonsu suka je suka samu manya-manyan ƙabilun larabawa banda ta ƙuraish suka haɗa kai da su musamman zazzafan da rastanta suka zo madina suka haɗa kai da banu ƙuraiba yahudawan da ke cikin birnin madina bayan fitar banu zai. suka shirya runduna wadda da ita ce za su yaƙi musulmi su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi sallam. waɗannan ayoyin daga aya ta tara har zuwa aya ta ashirin da bakwai gaba ɗaya suna magana ne dangane da wannan gazwatul ahzab da yake mun faɗi asalin shirin yaƙin ba mu faɗi yadda aka yi yaƙin ba to yau kafin mu kammala tafsirin waɗannan ayoyi za mu ji ya aka yi wannan runduna ta iso madina wani irin al'amari ya gudana tsakaninsu wani irin hali na firgici da tashin hankali musulmi suka shiga ya aka yi Allah ta'ala ya watsa wannan taron shaidanu waɗanda ke son suwar da za a jinin musulunci kamar da muka faɗi rundunonin baki ɗaya ana iya cewa runduna ta kamar hudu zuwa uku zuwa 14 ne akwai mayaka 4,000 daga ɓangaren ƙwarishawa akwai 6,000 daga ɓangaren gasafa akwai 2,000 daga ɓangaren yahudawan haibar akwai imanin wasu 2,000 ko 1,000 da yankai kai daga ɓangaren wasu ainihin yahudawan da ke cikin birnin madina su ne banu ƙuraiba wannan rundunonin sun taru a cikin watan shawwal shekara ta hudu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da burinsa na kewaye madina da ganuwa wadda ya haƙa rani, wadda laraba ba su taɓa saba da irinta musulmi sun shirya tsaf don isowar wannan runduna an karkata mutane kowace unguwa an ajiye waɗanda za su rika patrol suna kai da komo domin tabbatar da cewa ba a keto aka shigo madina ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gita rundunarsa da mayakansa ya bi su guda guda ya ga halin da suke ciki anan ne ya duba waɗanda suke yara ne matasa bai masu izinin su yaƙi duk yaron da bai kai shekara goma sha biyar ba a wancan lokaci ba a bari ya yaki wannan shine hakika na abin da ya faru a ƙasar irin su abdullahi bin umar irin su zaid bin sabit irin su abu sa'id bin khudri irin su bara ibn azib duk ba a bari suka yaki ba saboda ne saboda ba su kai shekarun balaga ba shekaru goma sha biyar da haka ba su isa su zama mazaje mayaka Allahumma illa waɗanda suka nuna tsananin alhini da damuwa cewa suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su yayi akwai akwai wanda ya nuna cewa to manzo Allah na yi shekaru na basu kai ba amma fa ni na iya harbi aka ce ya gwada yayi harbi aka ga lalle ya iya aka ce to a shigar da shi sai wani ya tasir ki ni ko manzo Allah in nayi kokowa da shi zan kare shi aka ce ku yi kokowa ya kare shi aka ce kai ma ka je ku duba yadda matasan musulmi a wancan lokacin suke kokarin sai su shiga wajen jihadi don kariyar martabar addinin musulunci ta wani lokaci irin su irin umar irin su bara ibn azib abu sa'id al-khudri da su zai duk da sani sun samu shigewa cikin bayaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa rundunar kashi biyu muhajirai ya mika musu tuta ya shugabantar musu da zai duk da harith ansarai ya mika musu tuta ya shugabantar musu da sa'ad ibn ubada wanda shine shugaban kabilar khazraj babbar kabila daga cikin manyan ƙabilun madina da yake an yi matsaya ba za a fita birnin madina ba za a tsaya ciki amma kuma za a fito daga gidaje a koma wajen gari inda aka yi ganuwa ta wannan babban rami da aka haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu madina jagora ya sa mata gwamna shine Abdullahi ibn Ummi Maktum duk irin waɗannan bayan suka faru manzo Allah baya barin gari babu shugaba gashi bayan gari ne kawai yaje amma dole za su kushe ba me yasa ka zabi Abdullahi ibn Ummi Maktum Abdullahi ibn Ummi Maktum ma'zur ne mutum ne mai uzuri idan sa bai zuwa yaki su da inda Allah ta'ala ce laysa 'ala al-a'ma haraj makamu bai da laifi ba a ce su je yaki ba eh akwai makahon da Annabi sallallahu alaihi wasallam izinin yaki shine Abdullahi ibn Haram al-Ansari ma yakin Jabir amma ubangiji yayi izini ga mafi yawan ko a ce dukkanin makafi ba sai sun yaƙi ba amma shi abdullahi haram ke manzo Allah ina so in zanni ne zan fara shahada manzo Allah ce wata ila Allah ya baka kuma shi ne farkon da shahada a Arabu to abdullahi ibn maktum bakahu ne don haka bai iya yaƙi sai abin sarar sai ce to bari mai maimakon musa wani wanda yana iya yaƙi bari musa wanda ba zai yaƙi muradi dai zan akwai shugaba wanda ake koma wurinsa idan akwai al'amari ya yi hukunci ko ya yi shawara to sannan aka karkasa ƙananan rundunoni waɗanda za su yi rika fasfor kamar rundunar zai dubnu harisa da ta muslim ibn aslam sannan aka ɗibi wasu jarumawa ƙarƙashin jagoranci abba dubnu bishir su kuma aka ce su kula da hemar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cikinta sannan aka koma ɗaya ɓangaren nagari aka samu wata unguwa aka tattara iyalan musulmi hema-hema akwai hemar matan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda safiya gwaggon manzo Allah take a cikinta ana cikin wannan yanayi annabi sallallahu Alaihi wasallam ya kira wasu matasa guda biyu salif bawan Allah tarihi bai ko san cikakken sunansa yadda kuka gina faɗe sandan salif haka kowa yake ko sulai da shi da wani bawan Allah ana sa Sufyan ibn Auf yake ku je ku leƙo mana labari bayan gari ni ake fitar suke da wuya suka gaba da wasu illakin asiri na mashirikai sun iso sun kai su ashirin za ka sai kiri a kan su suka kashe suka bar gawarsu nan suka wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka jawo gawarsu yi masu jana'iza ya sa su a rani guda su duka biyu su ne farko wanda ya shahada a wannan gazwatul ahzab a wannan lokaci idan ka cire munafikai da suka rinka sulalewa suna fita daga runduna baki ɗaya rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata wuce mayaka ɗari tara nan cikin gida bayan gari banu ƙuraiza suna da mayaka sama da dubu ɗaya can wajen gari khaibar sun fi dubu biyu nan ɓangaren bakka dubu hudu sun taso daga ɗaya ɓangaren arewa ga kafan ta taso da mayaka dubu shida duk gaba ɗaya ana son ne ana so a murƙushe mutanen da iya adadinsu da yake mutum ɗari tara ba su da kayan yaƙi ba su da makamai ba su da ababen hawa ba su da komai banda imani da Allah katin kwana uku duk rundunonin sun gama isowa sun yi wa madina zobe amma inda suka fi taruwa shi ne ɓangaren arewa maso yamma daga nan suka malala har zuwa ɓangaren arewa maso gaba saboda nan da farfajiyar da ake jiran a zaƙulo jarumawa a yi faɗa da su Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma Allahumma Allah ka azurta mu albarka wannan ruwan sama ka sa ya zama amfani mai albarka a gare duk inda ake buƙatar ruwan sama kuma Allah ya saukar da shi mai yawa mai albarka lokacin da mushrikai suka iso da ɓangarorin su duka suka taru a sassan madina niyyar suka auka ma birnin ko da suka zai suka tarar da ganuwa suka tarar da wani irin rani wanda ba su taba gani irinsa abu ne ya sauka ya duba ba a iya tsallakawa da kafa ba a iya tsallakawa da doki ba a iya sauka ciki a fita suke wannan baki da laraba su san da ita akwai inda muhammadu ya samu wannan ta ga amfanin al'umma musulmi da take da sakafa iri-iri da wayewa iri-iri da experience na al'ummomi daban-daban salmanin farisi da ya zo daga yake farisi ke ba da wannan shawara wadda ba a saba da ita a kasashen laraba za ka da yanzu ba ta inda za su shiga garin madina sai fa 'yan ƙananan wurare da ake iya samun kafa wadda bai wuce mutum ɗaya biyu su kutsa ba a irin waɗannan wuraren kuma an ajiye rundunonin sojojin musulmi masu gadi suna jiran wa zai ce kule suke masa kyan don haka suka yi suka shimfiɗa rundunoninsu bayan gari suka rasa yadda za su musulmi kuma suna fatawar ta kowane gefe sai kabbarori suke yi saboda idan an kira sunan Allah makin Allah tsoro yakan cika zuciyarsa a lokacin da wannan abin yake faruwa kamar kilomita bakwai takwas bayan birnin madina banu kurai da suna can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk hankalinsa yana can gare su cewa me zai faru domin in suka ce za su auka musulmi ta baya ga musulmi na fuskantar waɗannan runduna wajen dubu goma sha uku alhali adadin su bai kai dubu ɗaya ba to akwai tashin hankali ba ɗan ƙarami ba a can wannan tun ga taɓa lokurai ba ɗaya daga cikin jagororinsu ya tara su ya musu jawabi ana cin shi ka abin da Ya yake ina ji muku tsoron wannan abin da ya taho ma madina ku kance alkawarin da kuka yi da muhammadu a constitution inda kuka samu hannu ku iya tunawa a cikin an rubuta madina ta kowa da kowa ce duk mazaunin madina yan madina kowa na da kusa zai ce ku tuna cewa kun yi alkawarin duk wanda ya kama madina hari kowa zai taimaka masa sannan ku tuna cewa zaune lafiya muke da muhammadu ba mu taɓa ganin wani abu tattare da shi da illai gaskiya da adalci da kyautatawa za ka ina ba ku shawarar ku tsaya tare da shi a lokacin da suke wannan kuyayin da akhuf shugaban yahudawan khaibar wanda muka ce maku da suna madina suka yi niyyar kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kore bai kashe su bai kabi dukiyar su to daga kaibar su suka shirye wannan taron dangin ma gaba ɗaya to sai ya zagayo ya zo tun garba nu ƙuraiba yanayin su buɗe a abin nan fadar shugabansu shi ne ka'ab ɗin da muke faɗa ibnu asad suka ki buɗewa bayan kai da komo dai a takaici suka buɗe yayi magana da shi ka abu yake mu ba za mu sa hannu cikin wannan lamari ba sai ke to ka tara da ku gaba ɗaya aka tara shugabanni ya rinka musu daɗin baki yake musu duk inda kuka san rundunar laraba suke tana madina yau muhammadu an gama da shi za ka ko ku zo a yi da ku musu galima ko a yi ba da ba da haka ni shawarar da nake ba ku kar ku bari a yi wannan yaƙi ba tare da ku wasu daga cikinsu kamar amur da soja suka ce su ba su gori baya ba amma dai a hankali sai da aka samu marasa hankali da wawaye suka sa aka ɗauko takardar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaga ta suka ce ba mu ba mu wannan labari akwai illa yakin asiri da suka gaggauta isar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mun ba abin da yake tashi hankali ga manzo Allah irin ya jike bayan ka tana da kura tunda nan gaba ga rundunonin mushrikai da yahudawa nan baya ga banu quraiza da manzo Allah ya ji wannan labari sai kira sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'az su ne manyan jagororin kabilun ausu da khazraj na madina ya kira abdullahi ibn rawaha ya kira usaid ibn hubay su hudu yake ku je ku tattauna da banu quraiza ku faɗa masu yadda muka yi aminci da su muna fatar su ci gaba da cika alƙawari idan kun bayyana sun cika alƙawari suna tare da mu idan kun zo a masallaci ku faɗi kowa ya biya idan kun isko cewa sun canza to in kuka zo ku yi mini kinaya waske kar ku fito karara ku faɗi don kar a da hankalin musu za ka da suka je suka tara shugabannin hazar eh, afan shugabannin ƙorai suka tattauna da su sa'adun mu'az da yake saurayi ne kuma ga shi ne tsananin kai shan hankali da nutsuwa sun rika zagin kira ta ba abin da ya kawo ke yi sa'adun da obada sai da ya kai mai fara zage-zage da su sa'adun da mu'azi yana ba shi hakuri ba sabani da ya zo da muke nan abin da ke tsakanin mu da su ya fi ƙarfin zagi da abin ya yi ta suka fara zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba abin da ke tsakanin mu da ku balle yake za ka da suka zo da suka dawo madina su hudun sai suka ce manzon Allah azal wa azal suna nuni da su kabilu biyu da suka taɓa yaudarar manzo Allah sallallahu alaihi Allah nan take sai fa abin da suke yi zaka saska shige cikin mutane kamar ba yi komai ba musulmi ba su da labarin cewa yahudawa suna shirin yakar su ta bayan a nan cikin gida kuma sai aka samu abbaburul khamis fifth column wanda wani terminology ne na mayaka na da wajejen 1936 lokacin da aka yakin kasar spain sannan aka fara wannan maganin ta fifth column wato mutanen da suna tare da ku amma suna goyon bayan makiyayi da ka nan birnin madina akwai munafukai suka fara fituwa fili suna maganganu suna ta wanda yaƙi ba mu iya wata suna su sun buɗar da musulmi su zare musu kuzari da himmar da suke da da suka rinka watsa maganganu marasa kyau su ne masu ba da labarin cewa lokurai ba, suna tare da yaƙin taron dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sa yana bibiyar su dan ya san halin da suke ciki munafukai guda guda suna janyewa suna neman izini duk wanda ya zo sai neman izini sai manzo Allah ya ce tafi babu ku manzo Allah yana so ya tabbatar da su wane ne jarumawa na hakika ne waɗanda ba za su gudu ba aka kwana ɗaya rundunoni na kewaye da madina aka kwana biyu uku hudu sati ɗaya sati biyu sati uku abin sai fara tsananta a kullum ba baki sojojin mushrikai suna kewayar madina sojojin musulmi suna kewaya daga ciki duk inda wata kafa take wani mushirki na so ya kutsu kai wani musulmi kuma sai ya mayar da shi hankalin musulmi ya tashi kuka a wannan lokaci a sallallahu alaihi wasallam ya so ya wata dabara sai ya yi nazari duk waɗannan rasta guda hudu masu yaƙarsa da ƙurai da zakufan da balu da haibar, suwa ne ne waɗanda zai yi a kasanta da su sai ce to su dai ƙurai dama adawar su ta asali ce su suka koro shi daga makka za ka ba su da burin da ya fi su halaka shi ko nawa za su iya kaɗewa a kai yahudawa na duka ɓangarorin su ma babbar manufar su da. don haka su wane ne ke da dama dama manzu Allah gano ta su ne ga tsafan su ga tsafan zuwa aka yata yi dare sai wuda suka ce za mu baku rabin rabin dinon haibar ba inda ke da dabino kamar haibar za ka in aka yi noman bana gaba ɗaya fatan naku za ka su sun zo ne don su ci duniya ba sun zo ne da wata aƙida sai manzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ɗaya daga cikin ɗin laifin asirinsa ya ka je ka samu koyayya ilmi jagoran gatsafan da haris ibn au ka ce masu ina son magana da su haka ko suka sulale cikin dare suka biyo wannan tsallakin asiri suka zo har inda hemar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take manzo Allah yake masu na san abin da ya kawo ku abinci kuke nema suka ce gaskiya ne yake ba wata adawa tsakani na da su. ba wani da yin da zai sa ku zo da runduna ta mutum dubu shida ku yaƙe ni in ba don abin da yahuda suka yi ku alƙawari ba suka ce gaskiya ne ya ce to mai kuke so in ba ku ku janye daga wacce haɗaka ku da yahudawa da ƙurai suka ce ka ba mu duk jabinin madina na wannan shekara ya ce kuma ai wannan ba zai yi ba suka ce ka babu rabin dabino domin su ma abinda muka yi da su su babu rabin dabino khaibar kuma dabino khaibar ya fi dabino madina yawa ya ce a zan dai ba ku sulusi to bayan kai da komo suka amince sai usman ya kawo takarda aka rubuta cewa ga tsafan abin nan points ne guda shida cikinsu ga tsafan za ta janye rundunarta wannan yarjejeniya ta wucin gadi ta shafi kawai wannan yakin da ake ciki sannan manzo Allah zai ba da sulusin dabinin madina bayan da manzo Allah ya gudanar da wannan a ciki ya sa sharɗin amincewar shugabannin ƙabilar aus da hazrat sai sa aka kira masa sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn ubada yace kun ji shawarar da nayi bayan Allah da jin ya yi shawara sai ta san ba umarni ne daga Allah da dole a zartar da shi ba su kuma da zuwansu suka ce manzo Allah ne aka shirya yake kunji kunji kunji suka ce ya rasulullah mun zauna a jahiliya da mu da ba wanda yake tunanin lomato guda a cikin mu in dai ba bakunci ya sauka a wurin mu amma maganar karfi babu ta tsakanin mu yanzu nan da Allah ya kawo ka ya ɗaukaka mu da kai ya ɗaukaka mu da addini yanzu nan ne za mu kaɗi wulaƙanci maɗauki abincin garinmu mu ba ka ce manzo Allah idan umarni ne Allah ya baka sam'an wa sa'ata amma idan shawara ce wallahi ba mu kaskantar da kanmu ga kasa ba abin da ke tsakaninmu da su sai ta kone a gaban shugabannin da kasa manzo Allah ya ce inda umarnin Allah ne ba zan shawarce ku ba. suka ce ya rasulullah a bar su su koma kawai nan take shugaban aus sa'adun mu'az ya kwace wannan takardar daga hannun sayyidina usman ya yaga ta ya waka ta ga fuskar waye da tun da ya ce ku je ka ba abin da ke tsakanin mu da ku banda yaki na da shi da abokin ta ce su suka kama hanya cikin firgici suna faɗin wai haka mutanen nan suke tsoro ya shige su wai haka suke da ɗa'a ga mai gidansu wai haka suke da jarunta a yaƙi to waɗannan kafin mu kashe su nawa za su kashe a cikin nan bayan da suka koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shirin yadda za a ci gaba da control don a tabbatar da babu wanda shi banu quraiza suna can baya an sanya rundunar da ke kai da komo a tabbatar da ba su shigo birni ba su kuma nan bangaren su abu sufiyan shi ma ya shi ne tasa runduna da su khalid ibn al da amr ibn al-as da dirar ibn al-khattab da ikrimah ibn abi jahl hubayra ibn abi hurairah nawfal ibn abdullah manya manyan jagororinsu duk waɗanda suka bi zana duk da musulun da suke iko Allah daga baya amma su ne manya-manyan mayakan mushrikai a wancan lokaci kuma su ne suka ce kar a bari da nina su zauna lafiya don haka awa 24 babu sadda ba a patrol ana kai da komo don a ga wata irin dama za a samu don a sa musu freda su yi saranda su ce sun miƙa wuya ga mushrikai Allah ya kiyaye kuma ya ma kiyaye akwai wanda suka yi kokarin su dan kutsa kan sura ne su amru abdul ikrima ibn abi jahal da wasu amma kun ba su shafi daɗi ba abin da lokacin da ya samu wata ‘yar kafa ya tsallako fitacce ne shahararre ne a lokacin yaƙoƙan baya tun ma ba yaƙoƙan musulunci ba an yaƙin badar da shi an masa ne sauraka bai zo ofar ba amma ya yi alƙawarin ba zai ƙara wanka ba sai ya kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya haɗa shi da Ali bin Abi Talib dattijo ne ya fi arba'in aliyu bai cika ashirin ba dan teenager jari, dan shekara goma sha sai ce yaro daga ina yace suna na aliyu yace wani aliyu ki dan abu talib sai ce yaro ina ji maka tausayi wallahi ba da so in kashe ka ka ko ba sai ce wallahi ni ko ba abin da ke fata kamar in kashe ka sai ya fusata da ya sauko daga dokinsa kawai sai sa takobi ya kashe kashe dokin nasa don me don kan zuciyarsa ta yi masa tunani yana iya sake hawan dokin ya koma ya yi kiri ya yi cikin sai da na'ayi Allah ya ba shi sa'a ya ɗaga shi a kan takobinsa ya halaka shi don tafi babu wata lokaci don haka sai waɗanda ke tare shi da suka tsorata da waɗannan sun samu sun shigo sai wani ba ma ya shigo wani ba ma ya shigo sai suka ruga baya zubairu awa awam ya bi su shi ma ya samu wanda kashe a akwai nana kiran sanofar ibn abdullah an ci biyu a tsakiyarsa mutane suka saba mutum a ganin takobi ne kai fi irin naka ba ya ce wallahi ba wani takobi da hannuna na kama shi na murta shi na kalla jarumawa wato ba su da ko alama idan ana yaki wannan abdurud saboda darajarsa sai da mushrikai suka tura delegate ku ji fa duk wannan fa amma in dan in ya aike yazo yake shi sako yazo da shi za a saurare shi yace suka ce za su ba da dinari dubu goma ai hakuri a ba su gawar amrun da abdurud in za zalace me za mu yi ita ba mu cin kudin gawa ku dauki adin ku tafi da shi kar mu manta wannan lokaci da muke magana ana cikin tsananin sanyi ne ratsa kai sahabbai duk da tufafin da za su lulluɓe bikin su rage bin sanyi ba kuma sannan ana lokacin fatara ba abinci yunwa ana cikin haka yahudawa suka haɗa raƙumi ashirin ɗauke da dabino suka ce kai gudunmuwa ga ɓangaren ƙuraishawa cikin ikon Allah wani yanki na musulmi sun fito jana'iza wani bawa Allah ya rasu kawai su suka ci karo da su su suka tarbe su gaba ɗaya suka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka aka raba abinci aka ce aka koshe dabino yayi wai ɗaya wata a wannan rana a ƙalla annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana gadin wani bangare inda ba inda yake jin tsoro kamar don haka kullum da zaran dare ya yi da an yi magarba manzo Allah zai zo wurin da shi da wasu ɗan ƙalilan mutane suke gadin wannan kamar idan sanyi yayi yawa yayi yawa sai dan koma cikin hema ya dan wani lokaci jikin sai dan dauki dimi sai sake fitowa akwai wani dare da manzo Allah ta sanya shiga dadin shiga hema ne ya kama jikinsa yace kai laita rajulan salihan ya harsuna hadhihi al-layla ya harsu hadhihi kalbat al-layl ina ma Allah zai kawo wani bawon Allah wanda zai dauke min gadin na yau dai daren nan ai wannan gadin bai gama faɗin haka ba ga sa'adu na abiyar ƙasa sai ji mutu ce wani ne yake yake sa'adu ne ibn abiyar ƙasa sai ce me ka zo yake na zo na yi gade ka manzala ce to ka koma wuri ka za ka tsaya har Allah ya waye gani na na aisha take manzo Allah saboda tsabar gajiya an yi kwana da kwanaki ba a samun bacci ce hankalinsa ya kwanta ya bacci har da nishari sannan can sulusun dare na ƙarshe da ke asuba ba ya farka ya zabura ya alwala ya yi sallah raka biyu ya yi addu'a a cikin sallah sannan ya fita ya hau dokinsa ya koma fagen fama akwai lokacin da Khalid ibn Walid shi ma ya kokari ya shigo sai duk da Khubayr ya mai shi akwai lokacin da Abu sufiyar da kansa su shirya wata runduna wata a a dai a kai suna ƙarya za a yi su kutsa cikin Madina su kuma sojojin musulmi zai ki suna cika ciki sai suka hana su sai da aka kwana ashirin sati uku cur ana cikin wannan hali kowane ɓangare ya gaji abu sufiya da rundunarsa abinda aka saba ya wuni guda ne ko lokaci ma aure ne an gama kwana ashirin duk abinda abinda za a ce fara gagara sannan ga tsananin sanyi da ake fama da shi a wannan lokacin ne jibril alaihi salatu wassalam ya sauko wurin manzo Allah manzo Allah na cikin addu'a yace masa kai bushara ƙarshen wannan yaƙi ya zo sannan ne manzo Allah sansa ya daga hannayen ta sama yana shukran shukra Allah na gode Allah na gode babu tashin hankalin da yafi wannan wato zobe da aka yi masu da kawanya ga makamai ta ko ina gefe sahabbai saboda tsabar tashin hankali su zo suka ce ya manzan Allah wai ne kake ba mu shawarar mai yace ku ce Allahumma sur auratina wa amin rawatina auratuna iyalan mu kenan da muka aje Allah ka kare mana su sannan duk tsoro da muke ci Allah ka tsare da a daidai wannan lokaci daga bushara ta zo cewa an zo karshen yaƙi kuma a wannan lokacin ne wata runduna ta so ta kutsa inda iyalan manzon Allah sallallahu alaihi a daidai lokacin da babu kowa kusa da su da riki safiya gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawar mahaifinsa abdullah ko yar mahaifinsa ta fito ta ci sa'a ta riji. wani katon icce wanda ayi yi ginshiki da shi ga hema sai ta samu bayan wani ba yahudi ashe ba banu ƙurai da ne suka ƙara su sai ta ɗibge shi ta baya sai ya faɗi ƙasa mata ba su rasa wuka ko ina nan take su zo ta yanka kansu ta cicciɓa sai ta jefa inda taron yahudawa sai suka ji tsoron suka ce kuna tsammanin iyalan muhammadu a basu babu zama suka ɗauka wata runduna ce babba take a wurin suka tsorata allah ya kore su akwai lokacin da suka yi niyyar kawo farmaki wannan duk yahudawan banu ƙurai da kenan hemar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cikin ta ana ci wannan yanayi manzo Allah yake ce ma musulmi na rantsa da Allah wannan hali da kuke ciki Allah bai kore shi kuma wallahi ina sa ran da ni da ku za mu yi dawafin dakin Allah cikin aminci da kwanciyar hankali kuma wallahi ina jin Allah zai bani makullin Ka'aba kuma wallahi Allah zai rusa daular Kisra da Kaisar kuma wallahi sai an yi sadaka da su saboda Allah ana wannan hali da ɗayansu yana jin tsoro ya tafi tsari wannan ya sa munafukai suka yi ta wato ainihin ƙara gudu suna bari fagen fama saboda Allah yana so ya tace ya gwada ma manzansa su wane ne sahabbanka na gaskiya masu imani a wannan rana ta ashirin tun da alfijir yake to Allah ya sa aka yi sallah vigilant ake a kai a komo saboda tsorata da ta shakali ba a yi sallah azahar ba lokacin ta ya wuce ba a yi da asar ba lokacin ta ya wuce ranar ta faɗi ba a yi magariba ba isha'i ta zo a kai a tattaune su ce munzo Allah ni fa wallahi bai yi sallah ba munzo Allah ce wallahi ko ni bai yi ba sai can cikin dare Allah ya ba su iko hankali ya kwanta aka daina jin zirga-zirgar mushrikai ta bayan ah, ta bayan ganuwa sannan ne suka yi sallolinsu mazu Allah ya bilal ya kira suka yi azahar aka yi ikama aka yi la'asar aka yi ikama aka yi magriba aka yi ikama sannan aka yi isha'i sannan aka nemi me za a sa a cikin baki abin da zai ba mu mamaki shi ne, kafin wannan yaƙin da ahzab Allah ta'ala ya saukar da hukuncin salatul khawf sallar tsoro wadda ake yi a cikin tsoro amma saboda firgitin ya wuce nan ko sallar tsoro a nufin sallar sallama da safe ba su samu yi rana ta ashirin da ɗaya ta shigo babu wani abin da ya canza rana ta ashirin da biyu ta shigo babu wani abin da ya canza amma manzo Allah ya yi imani tun da wahayi ya zo masa cewa yaƙi ya zo ƙarshe to a ran nan ne an yi sallar asuba sai rinka bibiyar mutane guda-guda wannan wane ne cikin su ba ce wane ne wannan wane ne ya ce wane ne manzo Allah ya miƙe ya tsaye yake idan zan samu wani bawan Allah wanda zai tashi ya tafi ya ɗauko min labarin bayan gari zai dawo kuma zan roƙi Allah ya kusantar da shi da ni a aljanna ku faɗa min duk duniya nisa bai suke bukata kai da wani. amma saboda tsabar tashin hankalin da ake ciki aka yi tsaye ba wanda yake ofa manzu Allah ya sake wannan kira Ku zai ya yake a daidai wannan lokaci ba mu mu uku ba duk mutane sun gudu muna ta manzu Allah na da runduna ta ɗari tara. to ina saura ƙarshe manzu Allah ya ce ku sa. tashi ka je ka nemi min labarin su yace wallahi saboda tsabar sai da hannuna da bakina makarkata suke yi Bikinsa yana bari ba da tsoro ga tsoron da kuma tsabar sanyi yake ba ni da wani abu a bikina, sai mayafin matata wanda na daura shi da kirji na kasa ga gwiwa zaka sama da kasa ko ina sanyi ba abin da za a rufe kai ba abin da za a rufe kunnuwa wanda nan ne sanyi ga hannaye ga kafafuwa nan ne kafafin da sanyi yake shiga Ku zai fa ya tashi ya tafi ya suɗaɗa cikin duhun asuba sai dai faɗa cikin rubunansu. a daidai wannan ranar rana ta ashirin da biyu kenan iska da guguwa sun taso duk inda aka ɗora tukunya akan murhu sai wutar ta mutu hema ba ta zama da an kafa ta kan itatuwa da ake kafawa sai iska ya ɗauke ƙura tana shiga cikin kulluwa, tana shiga cikin zanci tana shiga cikin idan bari mu ɗan ja baya kaɗan kwana uku mu ga wani aiki da Allah ta baraka ta ala domin ba a mai sana a ranar ta ashirin da tara da wannan isa da wannan kofar rago da aka yi madina ɗaya daga cikin jagororin ga ƙafa waccan ƙabila mai rundunar dubu shida wayanda manzo Allah salatu ya so ya yi yarjejeniya da su su koma ba ta tabbata ba kawai sai ga nu'ayin ibn mas'ud ya biyo cikin dare ya zo gidan manzo Allah ko ya zo hirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sanar da shi gashi ya ce muhammadu na zo domin in yaƙe ka ba duk abin da nake ji na ƙiyayya da kai da baƙin ciki da damuwa allah ya yaye ne shi na zo wurinka da yin musulunta yanzu allah ya ba shi kalma ya ce to ina son ka sani duk duniya kowa bai san wannan ba ba kai ba don haka yanzu bai kake so in ji maka manzala ce to kasan yaƙi ɗan dabara ne duk yadda za ka yi ka tarwa tsanin rundunonin nan kai haka ai mai ce an gama da abu na farko sai ya fara yi karere wajen banu ƙuraiba can baya a zamanin jahiliya abokin shan giyar su ne da ka da zuwa suka tarbe shi suka ce ga abinci ga abin shi ya ce ba abin da ya kawo ni ba kenan ku zauna ina shugabanni aka tattara su yace na zo muku da al'amari babba na yi nazarin halin da kuke ciki mu dai ka fara komawa zaune mun fahimci muhammadu na ba da yawa da shi sannan inda rike sun ku gane haibar za ta koma haibar ƙurasha za su koma makka ga tsafana za ta koma gidajensu za a barku daga ku sai muhammadu kuma Allah sun san ba ku yawa da shi sannan ina tabbata muku da ƙurai da ƙurai daga tsafan da haibar duk sun gaji da yaƙi ne, sau da ka idan aka neme ku yaƙi kan ku shiga Shawar da nake ba ku idan ƙurashawa sun neme ku ko ga tsafan ku taho a yaƙi to ku ce su zaɓo matasansu guda saba'in su hannunta muku a matsayin garkuwa sannan ku shiga yaƙi in suka yi da ku sai ku kashe su suka ce lalle ne mu ka zo da shawara yana samun sa'a su sai zangara sai wurin ƙwarai shawa abu na ya karbe shi ya ce abu na mene ne matsayina a wurinka ya ce ma an ta inda na bai mustahan ba mu zarginka baka da matsala hankalin mu kwanci tare da kai ya ce to na zo da shawara kuma na zo da labari amma sai in ka yarda ka rufa nan asiri kada wanda ya labarin nan yace babu matsala ga quraiza banu ga sun yi dana sana abin da suka yi muhammadu kuma sun daidaita shi sun yadda za ku haɗa kai da shi su kore mu za ka abin da nika baka shawara mutane ba su da aminci mu je mu yi yarjejeniyar su a aika cewa su zo gobe-gobe asabar ce mu yaƙi ya san yahuda ba su yaƙi asabar ya ce lalle ka zo da shawa idan gara ya koma wurinsu bari ƙurai ba yanayin shugabannin su su'oye yana tun da hisa su ma ya ingiza su don haka suka yarjejeniya a kai a ce mabalu ƙurai da gobe za a koma yaƙi za a kuka cikin madinar karfi ƙarfi ta ɓangaren su sai suka ce to mu dai na farko kun san babu yaƙi ranar asabar na biyu yanzu wannan yaƙi ya fara ba mu tsoro da haka abinda muke so ku ba mu mutane saba'in mu riƙe su hannunmu sannan mu shiga yaƙi delegate ɗin da aka turo su ko baron su suna zuwa suka ce kun gama ganin don ainihin mu ba su yaran mu matasa saba'in su kai wa muhammadu ya kashe su don haka sai duk abin da ke tsakaninsu na yarda sai ya yanki ana wannan lokaci kuma sai Allah ta'ala ya aiko ya iska mai tsanani da tashin hankali Ku zai fa yana tsakiyar cikin duhun asuba ba ya ji abu sufiyan ya yi sanarwa jagoran yakin da shirkai gaba ɗaya ya ce jama'a kowa ya lura da wake tare da shi saboda muna tsoron yan laifin asiri su zama a cikin mu Uzaifa was very smart in kai ne yake cewa za ka ga ka tsakiyar mutane an ce kowa ya nemi na kusa da shi yana jin haka sai jan kira kusa da shi ce kai wane ne ya yace mu'awiyah ibn abi sufyan sai da ke kai kuma ya ce amr ibn al sai ya kame shi shi ba wanda ya tambaye shi duk a tsorace suke Allah ya rufa masa asiri yace na fito na sadado sai na gauni wani mutum ya fito yana bura wuta wuta tana mutuwa yake ban san abinsa da yayi ashe shi ne sai da ɗana bakata sai na tuna manzo Allah ya ce ka je ka zo labari wala tafdi kar kai komai kun ga da ya kashe Abu Sufyan ba za a bar Madina sai an yaki kuma yaki a lokacin ba maslahan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam a takaice ko da huzaifa ya dawo daga madina ya zo ma manzon Allah da kyakkyawan labarin ta ga su can sun yi sanarwa sun yi shela suna ta cire hemominsu suna fashi kayansu abu sufiyana ya ce kowa ya kama hanya za a koma makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah yace al'ana yanzu na nawa nazuhum la daga yau ba za su kare yaƙar ba sai dai mu mu yaƙe ji, da haka ba wanda ya sake kawo madina ta hakiya to yaya manzo Allah ya ƙare da waɗannan ‘yan ta'adda na gudanar ƙwarai ba waɗanda suka yaudare shi suka yada constitution suka haɗa kai domin a yaƙe shi suka zage shi rana ta ashirin da hudu bayan tashin ƙurashawa, bayan tashin gaƙafawa bayan komawar yahudawan haibar ana yin sallar zahar. sai jibril ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alama ka aje makami yace eh yace mala'iku ba su aje nasu ba don haka mu ta sama banu quraiza Allah ya alƙawarin ya tarwata su saboda sun yi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan ne manzo Allah ya kira Bilal ya ce yayi shela duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kar ya yi da asar ya kai banu Quraiza da wani kira da bakwai to daga Makka daga daga birni bayan sallar azhar kafin lahasar an kai banu Quraiza nan ne fa musulmi suka yi shiri ba a fita a matsayin rubiya ba mutum uku mutum biyar mutum bakwai kowa sai ya rigi makaminsa kawai sai a haɗe kafin la'asar ta kankama sun kewaye ƙabilan balo ƙwaiza a wannan lokaci manzo Allah ya ɗauka wani sabon yaƙi ne ne ya ɗauki tuta ya ba Ali ibn Abi Talib ya koma shugabantar da Abdullahi da Ummi ya tasar ma kudu maso gabas ɗin Madina inda balo ƙwaiza suke abin mamaki da suka zo علي بن ابي طالب يفاره مغنى لشكوز كفاره زايد علي بن ابي طالب يتي ابن لك يتكلم مركوية زايد سكفار زايد من ذو الله صلى الله عليه وسلم فإن سكا نورا للي أنك وين سكا سكفار شاورا إذا بتيشو قبل نفسك تنيا من نفسك شاورا كوك مسلمتا ku bi manzo Allah da abin da kun san gaskiya ne suka ce wallahi wannan sai dai dun mu kare amma ba za mu shi ba yake to in ba za ku yi wannan ba ku tattara matan mu da ƴaƴan mu dun mu kashe mu jefa kan mu ga wannan mutane mu ga yadda za a yi kowa ya san zai yayi dole suka ce na haifu ba za ta yi ba to ya za a yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sati ɗaya Maza Allah ya kewaye da yadda aka yi masa shi ma sai musu hakan suka aika ɗan sako suka ce a nemi Maza Allah ya ba su damar Abu Lubaba wanda halittar su ne abokin hulɗar su ne suka ce a ba shi dama ya zo su yi shawara da shi abu lubama yana zuwa suka ce menene shawara muna son mu yi saranda sai ya sa sai ya nuna a gawaya ya nuna in kun yi saranda za a kashe abu lubama ya dawo ya fahimci lalle ya yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya fara kuka ya zo ɗaure kansa a gishikin masallaci ya ce ba zai kwanci kansa ba sai har sai manzo Allah ya kwanci sai suka aiko manzo Allah cewa suna roƙon alfarma yadda yayi mabalun nazir su fita da dukiyarsu da iyalansu su ma a ba su dama su su bar madina manzo Allah ya da bai da wannan ba sai dai su saranda to anan ne kabila aus suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah kaga banu nazir abokan hulɗar khazraj ne kai musu alfarma mu kuma waɗannan abokan hulɗar mu ne mu ma kai mana alfarba sai manzo Allah ya ce in dai sun yarda sai mu sa alƙali a tsakanin sai mu sa jagoran ku ya zama alƙali a tsakanin ana faɗa mu bandun ƙuraiza sai suka ce sun yarda saboda sun san amincin da ke tsakanin su da shi sun ɗauka cewa zai yaudari Allah da manzo don haka tun a yaƙin da aka yi can bayan da ciwon da aka ɗan soke su duka duka yakin da wuce an kashe mutum goma sha ɗaya ba da kuma wasu inda aka yi marauni to shi shugaban aus sa'adun ubada sa'adun mu'az yana ciwon da aka yi marauni aka tare shi aka faɗa jini yana kwarara amma yaro ce Allah ya ce Allah waɗannan maƙiyar naka ka zo ƙurai ba idan akwai sauran yaƙi tsakaninmu da su ya Allah ka raya ne har sai an yi wannan yaƙi idan kuma babu shi Allah yana neman shahada to da aka sashi a matsayin mai yanke hukunci ƙurai da lokacin da suka ce sun yadda sai aka ɗauko shi akan abin hawa aka zo da shi ya jawabi ya ce hukuncin da zan yi waɗannan mutane sun sa hannu ga juyin mulki shi ku ji mulki da inda ke a tarihin duniya da hukuncin hukuncin kisa ne sannan sun saba ma constitution sun saba mai yarjejen yadda aka yi saboda haka hukunci na shi ne matansu da 'ya'yansu a fitar da su amintaccen wuri sun zamo gari ba duk wanda ya isa ya kai matsayin yaƙi a kamo su a karkashe su haka manzo Allah sallallahu alaihi da umarnin Allah ya sauke hushinsa akan waɗanda mutane waɗanda da sun rayu musulunci ba zai zo ko ina ba har abada to wannan shi ne abin da Allah tabaraka ta'ala yake kissanta mana daga aya ta tara a cikin suratul azab har zuwa aya ta ashirin da bakwai idan ba mu ji wannan tarihin ba to duk yadda muka yi ƙoƙarin mu fahimci abin da Allah ya faɗa cikin ayoyin ba za mu gane ba shi sa dole muka kawo muku da cikakken sa yadda ya faru in Allah ya so gobe sai mu koma mu karanta waɗannan ayoyi domin mu ji irin sharhin da Allah mai sarki ya yi ba sahabbai da irin darussan da ake bukatar mu ɗauka a cikin su bari mu duba tambayar da aka kawo sai Allah ya ƙara mara lafiya malam ina da wata lalura ce da nake so a wurare mu malam na samu hatsari ne wanda ya sa na samu rauni a fuskata ba na iya cudawa lokacin alwala da ruwa ko kuma a yayin da na zo yin taimama mala akwai da zan yi alwala alwala na ya kyautatu addinin musulunci addini ne mai sauƙi la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora ma kowa sai iya abin da yake iyawa don haka lokacin da alwala ta gagara an yadda aike mama lokacin da wani bangare baya da lafiya an yadda a ɗauke idan alwala tana yawa ga sauran banka gaba ɗaya da sashen fuskarka in ka zo alwala ka yi alwalarka inda ba za ka yi taɓawa a fuskarka ba sai ka bashi idan alwala ba za ta yi ga sauran gaɓɓai ba ka zo taimama ita ma taimama iya abin da kake da iko shi ne aka yadda kai saboda haka addinin musulunci kamar da Allah ya ce ma za Allah alaikum dini min babu takura babu kunci a cikin sa alwalaka tana kyautatuwa idan ka iya abinda kake iya fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya iyawarku dole ita kadai ce tambayar da aka samu sauran tambayoyin da suke akan yanar gizo za mu duba su in Allah ya so gobe za mu yi ƙoƙarin ba da ansa a kansu abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu ikon aiki da shi wannan tarihi da muka karanta babban darasin da ya kamata mu ɗauka a ciki shine sanin irin yadda aka yi gwagwarmaya kafin addini ne ya tsayu bayan Allah da suka ba da jinainansu suka ba da rayukansu suka shiwar ga wani hali na firgici da tashin hankali amma ba su bar manzon Allah ba suna so sai addini ne ya tsaye da kamafansa to waɗannan bayan Allah haƙƙinsu akan mu kullum shine mu riƙa musu addu'a kamar da Allah Ta ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإن suka zo bayan su suna addu'a suna ce Allah ka gafarta mana ka gafarta ma 'yan uwan mu da ga mu imani kada ka sa mu da takura damuwa baƙin ciki da jin haushi ga waɗanda suka yi imani a gabanin mu ubangiji kai ne mai rahama mai jin don haka hattara da taɓa mutunci da darajar sahabban manzon Allah babu bala'in da ya fi shi ba a yi ba kuma ba za a yi mutane masu daraja irinsu ba kuma ba domin su ba da wannan addini an daɗe da murƙushe shi tuntuni an shayi masa taron dangi Allah ya yi amfani da su ya ƙarfafi manzonsa muƙaddara a wannan yaƙi na ahzab ko gazotul khandaq da a ce Allah ya ba da ikon da rundunonin nan dubu goma sha uku suka farma madina soja ɗari tara ɗari tara na in ka take ɗari uku za ka samu kana zaton da addinin musulunci ya wanzu ya yanayin manzo Allah sallallahu alaihi zai kasance ka taɓa zama a wani yanayi na kunci ko damuwa ko takura tare da wasu mutane ko babu takura ka zauna wata ɗaya shekara ɗaya shekara uku shekara biyar tare da mutane akwai so da ƙauna da ke wanzuwa tsakaninku to balai ina ce wata takura kuke ciki misali mutane ne yan fashe suka tare suka tara su wuri guda sun zama abokai kidafa suka kama su suka aje su a daki guda suka yi wata ɗaya sun zama abokai ya kake jin manzon Allah da waɗannan mutanen da suka taya shi wannan yaƙi a irin wannan lokaci na tsanani ya kake jin yake jin su a zukatan shi a zuciyar shi ya su suka ɗauki manzon Allah irin wannan sadaukarwar da suka yi saboda Allah to haƙƙinsu su akan mu shine mu su mu kaunace su mu musu addu'a ta fatan alheri idan muka kasa yin wannan to mu kama bakin mu da gare su ba don su ba don mu domin su sun daɗe da yada zango cikin aljanna sun daɗe da shan inuwa da AC na cikin aljanna mu ne ba mu san makomar mu ba tukuna don ba mu san ƙarshen mu ba da ka mu kama bakinmu mu don kada mu faɗa a ciki Allah ta'ala na ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا duk wanda ya cuta mu manzon Allah ya shiga uku to haka duk wanda ya cuta mu masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka babban darasin da zamu ɗauka a cikin wannan ghazwatul ahzab kafin karanta ayoyin shine cewa addinin nan ya kafu ne da gumin masu mu kuma menene muke don addini ya ci gaba wace gudunmuwa muke ba addinin don ya wuce wannan zamanin namu ya kai gaba ya Allah ka karɓi rayuwar muna musulmi ka da mu a cikin musulmi ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu ka karɓi ibadunmu wannan wata na ramadan ka sa zama albarka ga duniyar musulmi da duniyar dan adam baki ɗaya ka yaye mana bala'i da fitina da damuwa Allah mu ɗauki sarki ka saukar da albarkatu na arziki da abinci da yalwatar ruwan sama ga Najeriya da sauran kasashen musulmi da duniya baki daya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا إنك عفو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين